الرحيم مالا ابن القيم mana, منا wannan mas'alar fa'ida ta ta 40 da ta ita ce ma ne tsawaita bayani kanta saboda tana da tsawo yace fal ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjalun wa budda fal kyautatawa lahu mu'ajjal tana da sakamako na kusa kusa da Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsanu to akwai akwai al-jaza'ul mu'ajjal akwai al-jaza'ul mu'ajjal al-jaza'ul mu'ajjal in ka kyautata cin a duniya kai ma Allah zai kyautata maka da Allah ta'ala ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba ma tozarta ayyukan waɗanda suka kyautata aiki ƙa'ida ce ta Allah sunnar Allah yadda yake mu'amala da mutane duk wanda ya kyautata shi ma zai kyautata masa kuma kyautata wannan tun a duniya shi yasa malamai suka ce daga cikin baiwar da Allah yake mai kyautatawa Allah zai bashi natsuwar rayuwa Allah zai bashi kwanciyar hankali Allah zai bashi wadata ko da bai bashi dukiya mai yawa ba ba zai zama cikin talakawa ba ba zai zama cikin waɗanda suke rayuwar ni'atu ba Allah zai rufa masa asiri asirinsa ba zai rika tunuwa ba saboda kyautatawarsa kuma shine bahaushe kake ne yake cewa wai shi alheri dan ne baya faduwa ƙasa banza saboda kowa ya zama yana da wata dama da ya sama a damar da Allah ya bashi ya zama ya tsaya tsayin daka yana kyautata ma bayin Allah ilimi Allah ya baka yi kyauta da iliminka kyautata ma mutane da iliminka kar ka gaji wajen karantar da su dukiya Allah ya baka kai amfani da ita ka ma amfani da ita ba za ta kare a banza in 'ya'ya kake tunanin ka ban mawa kenan su zo su kwata su je su ta abin da ba shi kenan ba kai kuma kana ta ana maka hisabi to malam ibn qayyim ce, fal jaza'u kyautatawa lahu jaza'un mu'ajjalun tana da sakamako na gaggawa wala budda babu makawa tun a duniya idan mutum yana kyautatawa Allah shi ma zai kyautata masa wal isa'atu laha jaza'un mu'ajjalin wala budda sannan ita ma munanawa tana da sakamako na gaggawa babu makawa idan mutum ya zama munana ma mutane ke to tun a duniya shi ma Allah subhanahu ta'ala shi ya masa sakamako da munanawa walau lam yakun illa ma yujazi bihi al-muhsina min inshirahi sadrihi kai da a ce babu wani sakamako sai sakamakon da Allah ke ma mai kyautatawa minin shirahi sadrihi na sa masa zuci ƙirjinsa ya zama kullun lafiyayye wankakken ƙirji yake da shi fin fin abin fin fisahi qalbihi zuciyarsa ta kasance mai yalwa kullun zuciyarsa ta zama ba za ta shiga kunci ba shine fisa? ziddu diq ko kishi ya kuntata wasu hurihi da kuma farin cikin da zuciyarsa za ta rika shiga walazzatihi da kuma daɗin da zai rika ji a cikin zuciyarsa ba zai rika jin yan kuncin nan ba ka san wasu wai sai mutum ya tashi wai sai ya ce maka wai shi yau duk haushin kowa yake ji na ne a'a ɓacin rai ba za a ce babu ba kuma musamman irin rayuwar da muke yi a duniyan nan a yau ko saban Allah da ake kawai zai da kin gaskiya iri iri mutum yana ganin gaskiya a kibinta yana ɓata rai amma irin wannan bacin ran shi lada Allah ke rubuta ma mutum amma irin wanda sai mutum yanzu ya ce maka bai ma da mata bai da kowa sai ta ya ce ji shi haushin kowa yau yake ji a duniya na me to mutum ya tuhumi kansa baya kyautata ma bayan Allah kuma baya kyautatawa da Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi zikiri baya yi eh? bi mu'amalati rabbihi azza wa jalla zai rika jin daɗin mu'amala da ubangijinsa mabuwayi da ɗaukaka wa ba'atihi kuma zai rika jin daɗin yi ma Allah biyayya ba zai ji ya tashi da asuba bai sanya sallah asuba ba wa zikirhi da kuma yadda yake ambatan Allah wa na'imi ruhihi bi mahabbatihi da kuma yadda ruhinsa zai rika ni'imtuwa bi mahabbatihi da san Allah da yake yi sai ya tashi kullum ya rika jin daɗi ishe shi yasa ga hadisin da manzo Allah sama ce ya ce shedan yana zama yajlisu su shaytanu ala sadri ahadikum fa ya'qidu alayhi uku uqdat ko thalatha uqad shedan yana zuwa sai ya hau kan kirjin ɗayan ku in yana bacci sai ya masa kulli uku kulli uku shedan yake kullawa a kirjin mutum a cikin zuciyarsa kaga zuciya yadda take aiko ba ta nan wani haka to sai ya kulle ta kuma kulle uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya iya miƙewa to ya ya kwance kulli na farko ya iya miƙewa domin ya kiyamun laili to ya kwance kullin farko idan ya iya tashi ya tafi ya je ya alwala ya kwance kulli na biyu yana zuwa ya zo zai yi sallah to duka ya kwance waɗannan kullan kulli kullin uku da baki ɗaya ya kwance su shi ke dole shi ya kyale shi ba yadda za a yi mutum ya kiyamun laili sannan kuma ya kasa fitowa ya sallah asubahi in kuma ya sallah asuba ya Allah zai taimake shi ya zikirin bayan sallah asuba mun wani abu zai yi sai yayi Allah zai taimake shi to kaga wannan tasirin وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه وذكره أنبتا الله وفرحه da kuma farin cikin da bawa zai riƙa ji da rabbihi game da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala mai tsarki da ɗaukaka a azamu shine mafi girma ya fi girma min ma ya farahu alqaribu min as fiye da wanda yake farin cikin da wanda yake kusa da shugaba alkarimi shugaban nan mai daraja mai kyauta alaihi akan wannan bi sultani da shugaban nasa idan kana farin ciki da ubangijinka to kafi wanda yake kusanci da sarki ko wani babban shugaban kasa kamar buhari wanda kowa yanzu so yake a ce yana da alaka da shi sai mutum yana alaƙa dai ko ta yaya ce yanzu mutum neman ta yake yi ko to cikin da wanda ya sami irin wannan alaƙar zai yi ba ta kai farin cikin mutumin da yake farin ciki da ubangijinsa ba alhali baya ganin ubangijin nasa wa ma yujazi bihi musi'a sannan abinda Allah ta'ala ke saka ma mai muna na aiki min biqis sadiri na kuncin kirji wa kaswatul qalbi da kekashewar zuciya wa tashattutihi da kuma yadda zuciyarsa kullum za ta rarrabe kamar gidan ƙauye wa zulmatihi sannan kuma da duhu da zuciyarsa za ta rika yi sannan wa hazazatihi da bakin cikin da zuciyar za ta rika shiga wa ghammihi da kunci wa hammihi da bakin ciki dai wa huzunihi da damuwa wa khawfihi da tsoronsa to shi ma sakamako ne wannan mutumin da ya bar Allah subhanahu wa ta'ala baya ambatan Allah to wannan sakamakon da Allah zai masa na kusa kenan kafin a tafi lahira kaga wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka al ma'ishatu banku ma'ishatu dunya rayuwar duniya sai mutum ya shiga kunci ba zai taba samun farin ciki ba kuma duk abin da za a sa masa na jin daɗi wallahi ba zai samu farin ciki ba وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يغتاب فيه ما ابن القيم يتي ونن الأمرين لا يكاد من له أدنى حس وحياة wanda ke da ƙarancin rayuwa da motsi a ransa. ba zai iya musa wannan ba la yartabu fihi ba zai yi musu wannan ba kowa ya san irin tasirin da daɗin rai ke kawowa idan mutum ranar yana cikin wani farin ciki a ranar sai gan shi kawai sai ka rasa yayi kama kawai sai ka ga mutum har ma yakan nemi ya fita daga cikin ɗabi'arsa ya kasa kwantarolin ɗan kansa sai ka ga babban mutum yana nema ya rawa wai duk farin ciki ne masa yawa a cikin zuciyar shi بل الغموم والهموم والأحزان والضيق ما لي زابو أن ya ce kaga alhumumu nau'ukan bakin ciki walhumumu da nau'ukan damuwa wal ahzanu da dai bakin ciki da yawa wadhiqu da kunci hukubatun ajila nau'uka ne na azaba na kusa azaba ce su na kusa azaba ce ta kusa Allah na azabtar da mutuntun a duniya ya bashi da kuncin rayuwa ya bashi da damuwa kullum cikin jin haushi yake ba za ka taba ganin marmashin shi ba ba za ka taba ganin farin cikin sa ba kullum sai ma mutum ya fara surutai so daga zikiri yana kau da wannan wa narun duniyawiyatun sannan kuma wata wuta ce ta duniya Allah ya riga ya mashi wutar shi tun a duniya kunci zafin ran da zai rika shiga na kin bin Allah da kin zikirin Allah to wannan zafin ran da zai rika ji to wuta ce Allah ya fara kona shi da ita tun a duniya wutar duniya ce sannan wa jahannamun hadiratun mamnu min as-sarfi amma wannan tanwinin tanwini ne na tanwini ne na tanwinu tankili tanwinu tankir maka sashi na wa jahannamun hadiratun wata jahannama ce hadiratun ta yanzu kaga akwai me akwai jahannamu al'ajilatu al'akhiratu akwai ta can akwai jahannamu al'akhiratu ko asaniyatu lafazin jahannam lafazi ne na lafazi ne lafazi ne da baya lafazi ne mamnu'u min as-sarf eh. wal iqbalu ala Allah ta'ala malan yace fuskantar Allah madaukakin sarki wal إليه دقوما وزوا غريش والرضاء به دي الدادش وعنه رضي به دي رضي عنه سنة دبنبنش أخي رضي الله عنه سنة أخي رضي به رضي الله عنه رضي بالله من رضي بالله ربا يا يد الله ذي موتامة أما إذا أكت رضي عن الله to yana san Allah ce in an ce radiya anhu ay yuhibbuhu kenan shi yasa ake hada su da arrida da almuhabba shi ya zama abinda za su yi musu ta'adiya shine an ta ce radiyallahu anhu amma nan kaga sai aka ce ne ذاق طعم Ko حديث مسلم biLlahi rabban رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا kaga bi bi bi bi ya yadda ya bauta ma Allah kenan to idan ya yadda bauta ma Allah sai Allah madaukaki zai sai ya samu arziza anhu li annahu radiya bihi to sai ya samu soyayya kenan wamtila'ul qalbi sannan da yadda zuciya za ta cika min mahabbatihi da san Allah sannan wallahju bi zikrihi sannan zuciya ta kasance kullun tana harshe ya zama yana ambatan Allah sannan wal farh da kuma farin ciki wasu da farin ciki dai da jin daɗi bi ma'arfatihi da sanin sa sawabun ajidu wannan wata lada ce ta kusa ka ji ba abin da kake so sai bautar Allah Baka gajiya da bautar Allah Baka gajiya da biyayya ga Allah ba ji gajiya da ambatan Allah wannan wata lada ce ta kusa Allah ya maka wanda wanda bai ɗanɗana wannan daɗin ba ba zai san daɗin da ake ci a ciki ba misali ko da karatu ne yanzu ranar da duk ka zauna kai bincike ka karanta wancan ka karanta wancan ka karanta hadisin annabi sallama ka samu wasu masa'il na fikin ka san su sai ka ji ranar ta fi maka daɗi shi yasa ni ina mamakin mutanen da suke fara rayuwa tun safe har dare ba su iya buɗe littafi sun karanta ba ina mamakin irin rayuwar da suke A duk ranar da mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan rayuwar to ya shiga cikin kunci ya shiga halaka a ce ka ruka wayuwar gari tun safe baka karanta ko aya ɗaya ta alƙur'ani ba baka buɗe ƙur'ani ka duba ba baka duba hadisin annabi sallallahu baka duba fiqhu ba baka duba wani ilimi mai amfani ba ina rayuwar mutum ta zama ta banza ba yadda za a mutum ya samu daɗin ransa ba zai samu jin daɗi a ransa ba wa jannatun sannan kuma aljanna mutum ya shiga wa aishun sannan kuma wata irin rayuwa ce ta musamman la nisbata li aishi mamluki ilaihi albattata ba zai iya yiwuwa a kamanta wannan rayuwa a danganta ta da rayuwar sarakuna ba wallahi sarakuna ba su da natsuwar da bayan Allah suke da ita masu tsayawa su bi Allah su ambaci Allah su yi nazari su yi bincike su yi karatu su haddace abubuwa a cikin kwakwalwarsu wallahi ba sarkin da ke da wannan natsuwar da suke da ita ba su da ita shi yasa su sai sun ajawawan wawan sarki sai san ajawawan wawan sarki wai idan ran sarki ya ɓaci shi kenan shi za a shi za a kira ah, shi za a kira a ya zo ya zo ya ya zo ya ya zo ya ya zo ya ya rika ba sarki dariya hmm, ya rika ba sarki dariya sai ran sarki ya ɓaci zai a ce a kira wawan sarki sai ya zo ya wasu abubuwa na shirme a gaban sarki shi ke nawai sai ran sarki ya yi farin ciki ba su da wannan natsuwa وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الإمام ابن القيم يتي يجب الضمى لمنسى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يناتي إن في الدنيا جنة man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah lalle a cikin duniyar nan akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba in baka shiga aljanna duniya ba za ka shiga ta lahira ba ba katan gida ba ba shi mun ake ci kai aljannar duniya to ba shi bane aljannar duniya ita ce jin daɗi na ambatan Allah ka riƙa jin daɗi wajen biyayya ga Allah ka rika jin daɗi wajen karance-karancen abubuwan da suke da alaƙa da addinin Allah wannan ita ce aljanna su ne aljanna ba wani abu ba da gidan sai kaga mutum yana ihu a ƙaton gida ya samu zautuwa katotan gida rana ɗaure shi ko ana neman masu ruƙuya ko ba ku gani na kiran mutane suna zuwa manya-manyan gidaje suna ma mutane ruƙuya wani sai an ɗaure shi an sa shi a turu. wa qala li wata rana malami na ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce mini ma yasna'u ada'i bi wai abokanan gabana me za su iya yi da ni ai na wuce da sanin su ana jannati wa bustani fi sadari ni aljannata da kuma lambuna duk suna cikin na, ina tare da su in ruhtu fa hiya ma'i la idan na yammaci na tafi wani waje na dan gurgusa to wannan aljanna ta tana tare da ni kullum a cikin zuciyata in habasani in na habasi khalwatu lallai tsare ni a sa ni a gidan yari to halwa nake yi khalwa sahiha alhalwatu sahiha ina itikafi na samu wata keɓewa wacce wallahi malamai ba sa samun wannan keɓewar keɓewa ce ta ganawa da Allah malamai ba sa samun wannan dama duk mai karantarwa da talifi to yana fuskantar wannan barazana bai da wannan lokaci lokacin da zaka rika warewa ka rika ganawa da Allah na musamman baka da shi to yanzu sun kawo shi gidan yari sun kulle shi an kulle shekul islam miya kusan su uku na ƙarshen shine Allah ta'ala ya yasa ya zama ƙarshen rayuwarsa a wajen da ake ce masa alƙal'atu dimashqiyya A anan rasuwar anan shekul islam ya rasu kuma malamai suna cewa cikin abin da ya masa zafi a lokacin ya ƙara masa kunci da ciwo shine da aka hana shi littafansa ba yi da littafin da zai karanta sun hana shi ya nazari sun hana shi ba littafai to ka gani wa qatli shahadatu sannan sun kashe ni shahada na yi kaga duk inda ya faɗi sha ne wa ikhraji min baladi siyaha sannan idan suka kore ni suka fitar da ni daga gari na to siyaha sai in yi siyaha kuma Allah ta'ala yana yana son as-sa'ihuna eh Allah na son as-sa'ihun as-sa'ihun daga cikin fassarorin da malamai suka yi na siyaha akwai tafiya dan yada addinin Allah in sun ina tashi daga nan garin zan tafi nan wajen dama duk jami'ul alimi alami na ƙaribi duk 'yan duniya ma duk baki na mutanen duniya dangi na ne kuma wa haisu ma zuci rasmullahi fi balade a dattu autanahu min lubbi autani duk inda aka ce la ilaha illallah aka kiran sallah to gari na ne الشام فيه واد النيل سياني da sham da Misira da ko'ina da nijar da waye duk ƙasa Allah ce so da kaje inda mutum ya tafi kasa Allah ce kuma zai samu yan uwa akwai a cikin malamai akwai wanda ake ce musu arrahala arrahala min ulama su ba su zama waje ɗaya irin sa imamu suyuti imamu suyuti bai zama waje ɗaya in ya zo gari shi kenan sai ya gina gida ko mai kuɗi ne mai kuɗi ne al'imamu su in ya zo gari sai gina gida da ya gina gida sai ya ce ɗalibai a nemo masa ɗalibai masu hazaƙa sai ya karantar da su ya karantar da su a gidan shi za su kwana ya rika ciyar da su abinci in ya musu ilimi ya ba su ilimi sai ya kuma gaba ya tafi wani gari ba shi yasa ake cewa zo Najeriya ba ko ba ku da wannan kissa an ce ne musulmi ya zo Najeriya har suka haɗu da almagili ko suka yi mukabala akan ilimin mandiki al-imamu suyuɗi na cewa ilimin mandiki haramun ne shi kuma a shekul mazili yana cewa halas ne wajibi ne ma a koye shi to akwai dai waɗannan labaran a takaice akwai malamai irin waɗannan saboda haka in sun kore ni sai in baggare. kuma tabbas shekul islam taimiyya shi ma ya tafiye tafiye ya tafiye tafiye ya je ƙasashe da yawa ya zauna a masar to mu tsaya a nan to daga wannan fa'ida tana da girma ‘yan uwa sakamakon zikiri Allah subhanahu wata'ala zai sa mutum ya samu natsuwa a cikin rayuwarsa kunshi na rayuwa da kuncin zuciya da ruko mutum ba zai zama yana da shi ba Allah ka ba mu ikon ambatanka akan sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam an wuce lokacin ka ko